الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da sake saduwa 19 ga watan Muharram 1448 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da hudu ga watan bakwai 2026 za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba a karatunmu na baya eh, mun tsaya a aya ta 73 aya ta 73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 ومنهم من آهد الله لئن آتانا من قبله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مؤمنون فأعقابهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعده وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المستوفعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيشترون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم تغفروا لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي قوم الفاسقين نعم الله سبحانه وتعالى na ci gaba da bayyana mana wato sifofin munafikai da muka shafa da wannan surar tana yawan wato asirin munafikai tana yawan ba da labari akan halayensu da sifofin shi ne Allah subhanahu wataala shi da mana Ya ce mana wa minhum daga cikinsu su man ahada Allah akwai waɗanda suka yi wa Allah alkawari suka ce layin atana min fadli idan har Allah ya ba mu daga falalansa da Allah ya azurta mu daga falalansa lanasfaddaqanna lallai za mu yi sadaka wala nakunanna min as-salihin kuma lallai za mu kasance daga cikin salihai Allah ce falamma atahu min fadli to a yayin da Allah subhanahu wataala ya ba su daga falalansa ya azurta su a maimakon su cika alkawari na yin saraka da suka yi Allah ce bakhilu bihi ta suka yi rowa da shi suka ci ba da sadaka wata wallau kuma suka juya baya wa mu'ridun suna masu bijirewa a sanadiyar wannan abin da suka yi Allah sai fa aqabahum nifaqan fi qulubihim sai Allah ya ya gadar da su manafinci a cikin zukatansu ila yawmi yalqanahu har zuwa ranan da za su haɗu da shi nefa yasa bima akhlafu Allah ma wa'adu saboda sabawa alkawarin da suka yi wa Allah wa bima kanu yakzibun kuma saboda karya da suka kasance suna yi saboda tawa da suka kasance suna yi wato waɗannan ayoyin wasu daga cikin malaman tafsir kamar ibn jari a sabari a cikin tafsirinsa karkashin wannan aya ya tafi akan cewa wannan aya ta sauka ne game da wani sahabi da ake kira salaba salaba bin hafi al'ansari karkashi wannan ayyabin da ya kawo hadisi yake cewa salaba bin hafi al'ansari ya zo manza Allah ya ce ya rasulallah ya kai manza Allah udu'ullaha an yarzuka ne malam ya kai manzo Allah ka roki Allah Allah ya azurta ni dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ka hakura da abin da kake da ba sai na roki Allah ya azurta ka da dukiya mai yawa manzo Allah yace masa qalilun tuaddi shukrahu khairun min kathirin la tusifu yake masa dukiya kadan wanda zaka yi wa Allah godiya kansa ya fi maka alheri akan dukiya mai yawa wanda ba za ka iya bada hakinta ba shine cewa manzo Allah ya kai manzo Allah in har Allah ya bani dukiya la utiyanna kulli haqqin haqqahu haka cewa manzo Allah ita har Allah ya bani dukiya to duk wani mai haƙƙi sai na bada haƙƙinsa da hakkin Allah da hakkin mutane a cikin dukiya duka zan bada sai manzo Allah ya daga hannu ya ce ya Allah ka azurta salab ngan wannan shi kenan sai ya fara kiwon awaki Allah ya sanya albarka ciki awakin suna ta dabbobi suna ta karuwa suna ta karuwa suna ta karuwa har ya kai ga yawansu gonan da yake da shi a cikin madina inda yake kiwo ba zai ci kuma ba sai da ya bar cikin garin madina ya koma wajen madina ya koma wani fili tsakanin duwatsu guda biyu nan ne garke dabbobinsa sai da suka cike wannan fili gaba da dukiya sun masa yawa yana nan sama da kula da dukiyoyinsa zuwa sallah cikin jama'a ya gagare shi ya fara ya bar zuwa sallah su ba ya takaita akan zuwa sallan azar da lasar magariba da isha duka baya zuwa kawai azar da lasar yake zuwa zai shigo cikin madina ya yi sallah tare da jama'a ya koma ana nan azar da lasar ma suka gagare shi ya koma sai ranar juma kawai ke zuwa ke tsala da juma daga juma sai juma daga juma sai juma ana nan ana nan juma amma ya gagare shi to duk ya sun yawa ya yi bi <laughs> ba da lokaci gane wannan na to ana nan shekara ta zagayo lokacin zakayi manzo Allah ya tura sahabbai su fita karban zakka su je kauyuka a wurin masu masu kiwo dabbobi masu noma waye a jihar a tattaro zakar jama'a manzo Allah ya ce masu yan kun bi ta hanyar gargin talaba shi ma ku tambi shi zakarsa suka bi ta hanyarsa suka ce ina ka ya ce ba za ku karasa wasu kauyuka ba ku je idan kuna kan hanyar dawowa majina sai ku biya nisan ba da nawa aka wuce da aka ji za a dawo aka sake biya ta garke sa aka ce ina zakanka ya ce kai wannan zakan ne yar uwar jizya ce ya ce ma za illa illa uktu jizya mana yanda ake karba jizya a wurin kafirai wadanda ba suke zama daular islamiyya to a fiya tunaninsa bai kamata ta na karba hannun musulmai ba don haka shi ma wannan zakan yanzu na kamar dai an mar da mu kamar mu bayan kasa ba ne shi na kuma yake zuke yace zai bada ina yake kawo yace kai gaske zan bada ba ko ya kuri <laughs> sai yake bada ba aka dawo madina aka tada manzala manzala ce shi kenan sau da aka tada manzala a yanda ya bin jirar ya kawo tasirin sa sanadiyar wannan sai Allah ya saukar da wannan aya ina ba ta gane shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke tawo ne wa minhum daga cikin su man ahada Allah ko da suka yi wa Allah alkawari la in atana min fadli idan Allah ya bamu daga fallansa lana sadakanna za mu yi sadaka kuma za mu kasance cikin salihai To amma fa balan ma atahu min fadli bakhilu bi da Allah ya ba su ta suka yi roya da rowa da wa tawallaw wa hum suka juya suna mamu jirawa ina fata mu gane dan haka sai kikar sai kibara to da aka saukar da wannan akwai wani daga cikin sa a majalisin sai ya yi maza ya je sanar da cewa an saukar da aya fa game da lamarinka a lokacin da ya tattaro zakansa ya shigo majina zai ba manzala sai manzala ya fi karba manzala ce tun farko kake ba da asala haka ba zan karba ba yayi yayi yayi manzala karba manzala ce ba zai karba ya koma ya je cigaba da harkansa har Allah ya karbi ran manzala sallallahu alaihi wasallam to a zamanin Abubakar sai ya sake zuwa da kanshi zai ba da zakan abubakar ci masa manzana da karba ni ne zan karba ba zan karba ba ya sake koma ya ci gaba da harkarsa har abubakar rasu zamanin umar ya sake dawowa kuma zai ba da umar ci masa manzana da abubakar karba ni ne zan karba a abubakar ba ya sake komawa har zuwa zamanin usman sai shi ma Allah ya masa rasa ina wata mutane haka ibn jarir ya kawo to amma da yawa daga wasu malaman tafsiri irin su kurdubi sun tafi akan cewa wannan hadisi bai inganta ba eh, na kawo shi ne kawai saboda darasi da cike amma magana mafi inganci wannan hadisi bai inganta ba gaskiya saboda wannan salaba kamar da kurtubi yake cewa a cikin tafsir yake banda cewa akwai maganganun malaman tafsir game da sanadin wannan hadisi bayan wannan idan muka kalli shi kan shi salaba yace idan ka kuma malaman tafsirin malaman tarihi sun tabbata cewa yana da daya daga cikin sahabba da suka halarci yakin badar shi sa labarin ya halarci yakin badar kuma manza Allah ya masa shaida cewa imani sa ingantacce imani yayi kuma Allah subhanahu wataala kamar manza Allah ya fara yace duk wanda suka halarci yakin badar Allah ya lego su ce aimalu ma fitu faqad ghafartu lakum bai duk abin da za ku yi na daga na yi kuma da falalan wannan yake da suka halarta da ka bai yi wanda Allah banza ya riga ya yarda da shi kuma ya sake masa da shi kuma na haka magana mafi inganci shine wannan sahabin wannan labari bai inganta kan shi ba gaskiya sahabi ne wanda ya yi imani kuma ya kyautu da imani ba ya kuma mutu akan imani ba to amma na kawo wannan labarin ne saboda mai da yawa daga cikin mutane haka suke ina ba zan da daga cikin mutane haka suke mutum lokacin da yake fama da talauci zai yi ta addu'a idan Allah ya bani kudi zan yi kaza ana neman taimakon masallaci ya ce idan na samu kudi wannan masallaci zan kusa da ku zan gina maku gaba da ga masallacin mu na da kudu babu irin alkawar da ba yi musu ba ko ba gaba ne sun sha sanarwa ga ta daga cikin kwamitin su <laughs> na tuna a baya an ja bara cewa gwamnati yan siyasa sun yi masu alkawari akan wannan masalacin mana aka ji aka aka <laughs> aka aka aka nuna goyon ba ga gwamnati don da za su sake zabe lokaci ko ba ka a akan cewa sun yi alkawar cewa inda sun ci zabe za su kara wani masalaci kuma sun ci zabe don ba ka wani kuma ga masalacin har yau yana nan da dike ta ba haka mutane suke da yawa lokacin da ba su da shi na na babin ai yawa sun haka su zo sai in mu samu likin na in Allah ya azurta mu zamu yi idan sun hau kuma sai rasu wani abu da a wurinsu suna ganin su masu wayo ne amma kuma wannan abun sabawa irin wannan alkawal yana da hasari sabar ne ni Allah ya ce yace fa'aqabahu nifakan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu sanadiyar saba wannan alkawarin sai Allah ya gadar da su munafiki a zukatansu har zuwa ranar da za su haɗu da Allah sai ka gan a sanadiyar wannan abin da kai kana tunanin kai kai wayo Allah ya jefa maka munafiki a zuciyarka imaninka ba zai tabbata maka kuma ba za ka gan su kafin su sami mulkin ko sami sami zuciyar suna sallah bayan sun samu ba za ka gan samu masallaci kuma nawa nawa ne aka same su haka daga kullu ana tare da su masallaci bari su hau mulki ko su samu dukiyar ba za ka gan su kuma ba ba na mantawa a kwandan siyasa nan lokacin ba za a faɗi suna shi ba eh, saboda za ku ya gane ba na mantawa akwai shekarar da ya zo saudiya lokacin bai hau kujira mulki ba ya zo saudiya hajji da ni da shi muka zauna a daki da a makka ga da wannan wallahi duk iya kwanakin da muka zauna da shi a hotel ne a makka ko da ni a madina nake karatu da haka in na zo maka haji wani lokaci ina suka zama a hotel din alaza kogi ne tun da ban da masauki a kogi a maka wadan zauna masaukin yan kogi wani lokaci na zauna masaukin yan kaduna haka nake lokacin amma da nake da gida na da komai a madina ne da haka da na zo maka wannan shekara da yan kogi na zauna a hotel din su na zauna to in ga mako shi ke tashi na da asuba ina maza mun gane tun kafin a kira sallah za gan ya tashi yana kiyamun lai idan an zo gab da sallah zai tashe ne ya ce na yi rakatar zujir kafin musar da shi musamman masallaci yana ta addu'a yana neman kujerar kaza ba zan faɗa kujerar da shi na <laughs> lokaci Allah kuma ya samu dai Allah ya baki to amma daga baya irin labarai da na zai na ta ji game da shi ne kai na kuma ya ba da mamaki wallahi da aka zo na ba labari yana kaza yana kaza sai daga mamaki din ne dai ko ba bane ina tuna yanda ya ji haji da ibada lokacin da ya zo haji lokacin na karatu a Saudiya amma kuma ga yanda ya koma rayuwarsa Allah to haka zaka same su da yawa a haka sai ce in na samu insha Allah zan yi kaza in na samu zan yi kaza sai ya samu ne sai ya saba wannan alƙawari, to saba irin wannan alƙawari yana hasari Allah yana da hasari saboda sanadiyar wannan sai Allah ya tusa maka munafiki a zuciyarka sai ka dan ba zai saba zaman to akan istikama ba a addinin sa sallah ba zai yi ba duk wani aiki addini ba zai yi sosai kuma ba sai ya koma yana wasa da addinin sa da Allah ce fa akaba hum nifakan fi qulubi ila yawm al-qiyam naka ya kamata mu kiyaye irin wannan mu? Hmm, Allah ya shirar da mu gaba da suna haka suna gani kamar su masu wayo ne wasu tun lokacin da suke wannan alkawarin su kansu sun san cewa yaudarar jama'a suke yi eh, a wurin su mutane ba su sani ba amma Allah ya sa abin da ke cikin zukatan su sai sa Allah ya ce ya ya'lamu shin ba su sani ba ne? anna Allah alamu sirra ba su san cewa Allah ya san asirin su Wannan najwahum ya san gana wanda suke yi a boye wa anna Allah allamul ghuyub kuma lalle Allah masanin gaibu ta haka bayan da za a yi mu ce boye wa Allah komi. a lokacin da suka sa gaban jama'a suna ma mutane alkawarin kariya suka san cewa kariya suke Allah ya san cewa kariya suke ina wata magana Allah ya san kariya suke Ke sa kuma Allah subhanahu wataala ba zai taimake su ba na'am na haka wannan daga cikin sifofin munafikai ta Allah ya gaba da babu bayani akan sifofin su har yau yace allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin yace wadanda suke aibanta almutawwi'ina min almu'mina fi sadaqat suke aibanta mu'minai masu ba da sadaka don neman lada almutawwa shine mai aikin alheri dan neman lada to daga cikin munafikai akwai waɗanda suke aibanta mu'minai waɗanda suke yin sadaka domin neman lada wallazina la yajiduna illa judan haka na kuma suna aibanta waɗanda ba su da abin da su bada sai gwargwadon wahalar Allah ce fayasharuna sai su dinga masa izini to Allah yace sakhira Allah minhu kuma Allah zai mayar masa da sakamakon izinin su walahum azabun ali kuma suna da azaba mai radadi da tafsir suka ce Allah ya saukar da wannan aya ne game da abin da ya faru lokacin da za a fita yakin Tabuk kamar da ya zo cikin hadisin Abi Mas'ud yake cewa lokacin da manzo Allah zai fita yakin Tabuk manzo Allah yayi sanarwa cewa sahabbai kowa ya bada sadaka dan ayi guziri da shi na wannan tafiya ita a lokacin masu hali ta suka daga bada dukiyansu Usman bin Affan ya tattaro dukiya mai yawa da ya bada har sai da manzo Allah abu ya buge shi yana cewa ma barra Usman ma fa'ala bada liyo duk abin da Usman ya sake yi bayan yau nan laifi ko na guje shi da shi ba so da irin dukiyan da ya bada yayin wannan sadaka to a daidai wannan lokaci a wani sahabi ana kiran shi Abu Akil shi kuma talaka ne ba shi da shi amma yana so yi sai ya zo ya zo da rabin sa'i na dobino sa'i guda daya shine mudu nabi guda hudu ko ba kwa ne mana da ya zo da rabin mana mudu nabi guda biyu kenan na dobino shine ya kawo manzara ya ce manzara ya rasulullah ni ga iya gudu mana ya ba shi ne munafakai suka koma gefe suka dinga yi wa jama'a izini. su ba su bada ba sa'annan kuma suna wa suna izgili ga waɗanda suke badawa idan mai dukiya ya zo ya bada ba mai yawa don neman lara sun fuka sun dinga cewa ai ba don Allah yake badawa ba yana yi ne saboda riya yana su mutane su yabe shi ne idan talaka ya zo ya bada abin da ya bada kuma sai kuma suna masu dariya mai Allah zai da wannan lalatacce duk sadakar da ka bada babu wanda suka gaskiya ne su zargi masu kudi su zargi marasa kudi su kuma ba su fara ba ina mazan gane to shi ne Allah ya saukar da wannan aya game da su Allah ce yanda suke wannan izinin to su ma Allah zai mayar musu da sakamakon izinin su Allah zai masu azaba mai radadi gobe kiyama da haka kamata ne a ce duk wanda yake kokarin aiki alheri a karfafa shi ko ba ka bane a zaburar da shi ya ci gaba da yi ba wai a kushe shi na har ya gaji ya bari ba ya kwan duk wanda ke kokari aiki alheri a jinjina masa a karfafe haka ya kamata amma sun munafakai su ba za su yi ba sannan kuma kokari suke su hana masu iya su yi to sanadiyar wannan Allah mai ne yake istar zirlau Allah da manzansa ita ko ka roka masu gafara aula tastaghfirun ko ka roka musu gafara in ta tastaghfirun 70 mara idan za ka roka musu gafara so 70 falan yaghfir Allah lahu Allah ba zai gafarta musu ba me yasa sai zalika bi annahum kafar billahi wannan ya zama to haka ne fara su san kafirce wa Allah wa rasul da manzansa wallahu la yahdi alqawmal fasiqin kuma Allah baya shirar da mutane fasikai saboda haka Allah ba zai gafarta musu ba manzala salasalam yana cewa inda na sani inda ina da masaniya cewa idan zan kara akan saba'in Allah zai ta maso da na yi saboda me manza Allah to sosai ne kuma da Allah ce azizu alaihi anitu duk wani abin da zai wahalar da ku Allah yana ji nauyinsa ya ce harisun alaikum yana da kudai akan ku yana so ku samu aljanna dan haka duk da cewa Allah yace ba zai gafarta kama wannan mutane inda zai roka musu gafara su sabai mun Allah yace da ina da wani masaniya cewa inda zan kara kansu bayin Allah zai karba da nayi amma ko yayi ne Allah zai karba ba a ce ce nan idan mutum zai dawama yana rokawa kafiri gafara hakan ba zai amfane shi ba inda ya mutu akan kafiri sai sa idan kafiri ya mutu sai da ka yi masu jaje ka taimaka wa waɗanda ya a baya amma ka ce masa da ya gafarta masa wannan kayi aikin maza ne kawai an ba zai gafarta masa ba ina fata muka ne haka kuma yana nuna cewa shi mumini a roka masa gafara zai amfani shi ko ba ka wani idan aka roka idan ya zama to idan aka roka wa kafiri eh, gafara zai amfani shi ba a shi kana mumini aka roka masa gafara zai amfani shi don haka idan mummina suka rasu ya kamata a dage wajen roƙa musu gafar فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهه أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك بالخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا وكلا تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالحقود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين ولا تصل على أحد إنهم كفروا بالله ورسوله وما وهم فاسقين ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون نعم no. Allah ya ci gaba da mana bayani akan sifofin munafikai yace farihal mukhallafuna bi maq'adihi Allah yace al mukhallafuna wadanda suka kifita jihadi a wannan lokacin yakin tabuk din wadanda suka yi zaman su a gida suka kifita Allah yace fariha bi maq'adihi sun yi farin ciki da zaman su a gida ba su fita jihadin ba kuma suna farin ciki cewa ba su fita din ba khilafa rasulullah sallallahu suna masu sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wa karihu an yujahidu bi amwalihim kuma suka ki su yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da su fi sabilillah saboda Allah wa qalu kuma suka duka cewa juna la tanfiru fil har kada ku fita fa a cikin zafin nan Allah ce da manzansa kul ka ce masu ka ba su amsa kul naru jahannama ashaddu harra ka ce masu ai wutan jahannama ya fi tsananin zafi idan zafin ranar da ne kuke ji tsoronsa to ku sani zafin wutan jahannama ya fi tsanani Allah ce laukanu yafqahun da sun kasance suna ganewa dan haka fal yadhaku qalilan su yi dariya a nan duniya su more kadar waliyabku kadira kuma su yi kuka mai yawa a gudun kiyama jaza'an ma kan yaktubun wannan sakamako ne na abin da su kasance suna aikatawa dan haka wannan shine halin munafikai idan ba su yi aikin alheri ba sai su dinga farin ciki da rashin yi sabani mumini shi mumini idan bai samu dama aikata aikin alheri ba to haka yana sa shi damuwa ne ya ji ba daji shi yasa muminai waɗanda ba su samu fitar wannan jihadin ba saboda wani uzuri da kuma wasu sahabe guda uku waɗanda ba su fita ba wanda nan gaba za mu zo kan labarin su duk bakin ciki suka ji a ransu na rashin fita ta amma sun munafikai ɗari suka ji cewa ba su fita ba suna gani ai sun kubuta da rayukansu da dukiyoyinsu na haka sai su dinga jin daɗi cewa su ba su fita ba ba cewa hakan da suka yi hasara ne gare su idan sun ki fita ne saboda tsananin zafin rana ta su san cewa zafin wutan jahannama ya fi tsanani shi yasa cikin hadisi manzo Allah wata rana manzo Allah yake fara da sahabbai yake wuta wanda dan adam yake kunnawa a nan duniya kashi daya ne cikin kaso saba'in na wutan jahannama sahaba suka ce to ai wutan duniya ma ta isa azaba manzo da ce ka ku sani cewa wutan jahannama ta ninka wannan so kara wutan duniya ma idan ta kone mutum ya yake zama ba ku taba gani inda aka yi asarin tanka na mai ai ya sa faru a Najeriya a garuruwa daban-daban in ka kalla yanda za ka gan bani adama sun kone mur wanda wani ma ba za ka iya gane shi kuma ba wannan wutan duniya jira fa ina ga wutan jahannama wanda ya ninka wannan so sabai gane wannan da haka inda mutum ba zai iya jure wutan duniya ba to ya kamata ya yi iya kokarinsa ya nisanci wutan jahannama saboda ba zai iya jure ta waitan da haka kada mutum ya ji rauni aikata ake alheri saboda zafi ko saboda sanyi a'a a lokacin da kai hakuri da wannan yanayin ka aikata aikin alheri to ka ma fi samun lada kuma ka fi nesanta kanka daga wutan jahannan. ina fata mun gari shi sa manzara sallam yake cewa kika alwala bisa ga kyama saboda tsananin sanki, ko ba bane lokacin sanyi za ga mutum ba ya so ya saba ruwa amma kuma ya zama wajibi ka yi alwala ko ba bane idan ka daure ka yi alwala haka to ka fi samun lada haka idan ana sanannin zafi kana jin ya za ka yi ka fita daga gidanka ka taka zuwa masallaci ko ka je ka yi wani aikin alheri to idan ka jure kai ka fi samun lada ma waɗannan abubuwa sun fi sa ka ka nesa ta kanka daga wutan jahannama na haka allah ya ce masu su yi idan dai suna so so da more rayuwar duniya ne latin kwalliyar za ko kalilar su yi dariya kadan amma kuma su san cewa a gobe kiyama fa wani ya buku kasiran su yi kuka mai yawa wannan sakamako abin da suka aikata ne Allah ce ya manzonsa fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhu idan har Allah ya dawo da kai zuwa ga wata jama'a daga cikin su mana in ka da wannan yakin tabu ka je ka dawo lafiya ka zo ka samu wasu jama'a daga cikin munafikan nan in التي فإن رجعك إلى فإن رجعك الله إلى idan allah ya dawo da kai zuwa وتا jamaa daga cikin su fasta'zanuka lil khuruj sai suka zo suka nemi izininka dan su fita tare da kai wani jihadi mana wani jihadi zai nan gaba sun zo yanzu na suna neman izininka su fita ka ce masu fa kullan takhruju ma'iyya abada ka ce masu ba za ku sake fita da ni ba har abada walan takut walan tuqatilu ma'iya aduwa kuma ba za ku yaki wani makiyi tare da ni ba me yasa yace innakum raditum bil qu'udi awwal marra da kun yadda da zaman gida tun farko kuma da haka fa qu'udu ma al khalifin haka ku zaman ku tare da masu zaman gida mata da yara da masa jaje ku zama tare da su saboda haka in dai har an riga an gane mutum fitansa tare da muminai zuwa wani aikin da'awa ko wani aikin Allah ba zai amfana ba to ma a yadda ya tare da su a hana shi saboda waɗannan munafukan ko sun fita da tare da manzo Allah fitar su ba zai amfane su komai ba shi yasa a bayan mun karanta Allah ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u fikum wala awdahu khilalakum kuma na yabghunakum alfitna na'am Allah ce ko da sun fita tare da ku ba za su kare ku da komai ba a fatin tabarbarewa za su zo su rikita muku da al'amura ne sannan kuma za su ta shige da fice a cikin ku suna neman su haifar muku da fitina don haka gara ba kawai kara ba su fita don haka idan dai an fahimci mutum ba jajirtacce ba ne mutum ne mai kawo cikas a al'amura fa in za aikata wani aikin alheri za ta dawa a kauye ko za a tara wani dukiya don a yi wani aiki ko za a yi wani aikin alheri to kara ma a mai ruwa na mutane a su gara a bar saurakan su zo su haifar mana da cikas a al'amuran don aka ce sa an ce da su da sa ya ga masu cewa ba za su sake da shi ba su ba su sake wani yaki da su ba ya shi ba su zona su zama sai an ya ce wala su salli ala ahadin minhum mata abada Allah ce kada ka yi wa dayansu da ya mutu sallah har abada wala ta kuma ala kabri kuma kada ka tsaya akan kabarinsa ka ci za ka masa addu'a innahum kafaru billahi saboda lallai sun sun kafirce wa Allah wa rasul da manzansa wa matu wa hum fasiqun kuma sun mutu alhali suna fasikai malamu suka ce Allah ya saukar da wannan aya ne game da Abdullah ibn Ubay ibn Salul wanda shine shugaban munafikai a Madina a lokacin da ya rasu dansa ya zo manza manza Allah ya ce wa manza Allah ya kai manza Allah ka bani riganka in sanya wa babana alkafani da shi manzan da ya doki da kansa ya bashi sai zaka wa babanka alkafani da shi yasa ke ce ina so ka zo yi wa babana sallah manzan da ya bi ya tsaya zai wa baban shi sallah da baban shi ne shugaban munafikai Umar ya zo da gudu ya zo rike manzan Allah ya ce ya Rasulullah za ka yi man sallah alhali shi ne faye faɗi maganganun miyagu a kanka Shi ne ya aikata kaza da kaza da kaza kuma ka ce za ka masa sallah manzo ya ce ma Umar ai Allah ya bani zabi kuma ni na zaba yi masa sun da Allah ya ce ko dai roka masu gabara ko gara roka masa gafara kenan Allah ya bani zabi ni kuma na zaba zai masa sai manzo Allah kuma yi masa sallah aka kuma binne shi an gama kenan shi na Allah ya saukar da wata aya tsalle yake ce masa kada ya sake wa wani daga cikinsu da ya mutu sallah so da sun kafirta da haka ba a yi wa kafiri sallah ba a yi wa kafiri addu'a haka ne kuma ba a tsayawa a kan kabarinsa a ce za a masa addu'a game da rigan manzo Allah da ya bada a masa alkafan da shi wasu malam suka ce manzo Allah ya yi haka ne don lallashi ga dansa saboda dansa shi musulmi ne mumini ne babansa ne kafiri babansa ne munafiki da haka manzo Allah ya yi ne don ya lalaci kansa wasu malamin kuma suka ce a manzo Allah ya yi ne saboda shi ma Abdullahi bin Ubay bin Salul ya taba ba babba manzo Allah riga shine al-Abbas lokacin da aka yakin Badr da aka kama Abdullahi al-Abbas bin Abdul Muttalib babba manzo lokacin da musulunta ba ya kuma fita yaki tare da kafir lokacin aka kama shi prisoner yaki to an kawo shi Madina lokacin babu riga jikinsa abdullahi bin ubay bin salul ya zo wucewa ya garke ya kuma gane cewa babban manzo Allah ne sai ya doki rigarsa ya bashi ya sa to sakamakon wannan shi yasa manzo Allah shi ma ya yarda ya bada rigarsa a yi masa alkafari da shi to amma din wannan ba zai amfane shi ba saboda ya mutu akan kafirci saboda haka inda mutum ya mutu akan kafirci to ba a masa addu'a ba a kuma tsayawa akan kabarinsa a ci za a masa addu'a ba a yi masa sallah na'am wannan kuma yana nuna cewa shi mumini in ya mutu ya kamata a masa sallah ko ba ka wannan ya kamata a tsaya a kabarin sa a masa addu'a kenan idan an je an binne gawa mumini sai da ake yi a makabarta a masa addu'a insha Allah zai amfane su da har na kafiri ba zai amfane shi ba to nan mumini ya kamata ya amfane shi ga yana da kyau a dage a dinga yi sai sa manzala da aka binne mutum sai ta istaghfiru li akhikum ku rokawa dan dan wanku gafara ha wasallu lahu at-tathbit fa'inu wa al'ani yi sa'ad na roƙowa Allah Allah ya tabbatar da shi saboda yanzu da za a masa tambaya saboda yana da kyau ayi asali shi munafiki yana da kyau mu gane wannan munafiki ya amsa musulunci a bakinsa amma zuciyarsa bai imani ba to asali munafiki ana masa mu'amala na musulmi ne yana ba zama gane na'am wannan shi ne bambanci tsakanin munafiki da kafiri kafiri tunda ya bayyana da kafiri kafirci sa to ana masa mu'amala kafirci ne amma munafiki asali ana masa mu'amala musulmi ne daga asali idan ya mutu za a masa sallah za a binne shi a makamata musulmi iya nemi aure za a bashi komai za a yi masa sabanin kafiri kafiri namiji yana kafiri ya zai ce za a wai ya musulma ba za a bashi ba in ya mutu ba za masa sallah ba ba za mu binne shi a makamantar mu ba ba za mu masa addu'a ba to amma waɗannan tun a zamanin manzo Allah Allah ya bayyana da hakikin labarin to shi yasa za mu so wannan mu'amala amma mu a wannan zamanin yanzu nan idan wani muna hasashe biki ne tun da dai ba mu sake zuciyarsa mun gani ba kuma ya ce shi musulmi ne za mu masa mu'amala musulmi ina ba zan za mu masa mu'amala musulmi sai dai in ya zo ya bayyana da kafirci to shi kina lokacin sun masa mu'amalar kafir na'am Allah wala tu'jibuka amwaluhu wa auladu Allah ce kada dukiyoyinsu da 'ya'yansu su baka sha'awa inna ma yuridu Allah an yu'azzibahum biha fi dunya ai Allah yana nufi ne ya azabtar da su da wannan dukiyar da 'ya'yan da Allah ya ba su annan rayuwar duniya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun kuma wato rayukan su fita alhali suna kafirai don haka idan muka Allah ya tara wa kafiri dukiya kada hakan ya zama tona abun shawa ko abun birgewa a wurin ina fata muka ne kakka shawa ka kai ma kana sata zama sa. a'a so da mai dukiyarsa da 'ya'yansa mai yiwa Allah yana nufi ya azabtar da shi ne da su shi yasa zaka iya samu mutum Allah ya ba shi dukiya da arziki da komai amma ina ba su da sukuni wahala yake yi a kansu wahala yake akan ayansa wahala yake akan dukiyarsa gaba daya ya ya shagaltu da su dan ya ya kare su da sauransu kuma daga karshe ya mutu akan kafircinsa dan haka kada dukiyoyin kafirai ya zama su abun shawa garin na sallacin ko lokaci ai ah lokaci ai wannan ma yake <laughs> lokacin yana ba ku sai mu sai insha Allah abin da muka karanta da yali bamu ladan sa inda muka yi kuskura ne ya fi mana usman kallahu bi hamdi ka shalla ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da akwai tambaya sai mu amsa gurgurda abin da ya samu alaikum na'am wani ya turo da fatawa wani ya rasu uba aibar yayansa ina yake an rasa da yake yana aiki yana aiki da da da a bayan yana na ya samu kafin da ba a sana da mana an yanzu nan ba labarin ba ba waya ba komai ba san ko yana rai ko ba rai ba so uh, gaskiya tun da ya shafe shekara 25 maganci a rayuwa yanzu wanda inda misali yana rayu zai zama tun dan shekara 55 yanzu haka so asali dai gaskiya idan mutum ya bace ba ganki ba to asali malamu suka ce ya kamata ne alkali ya yi bincike yanayin da ya fake ina fata magana idan yanayi ne wanda ana hasashe zai yi yana raye ko sai a jira ina fata magana amma idan yanayi ne wanda ana hasashe cewa kai zai yi wuya ce wani yana da rai ba alkali sai yanke hukunci cewa wani ya rasu ina fata magana to amma galibi tawawu dangane da wannan binciken shekarun da malamu suka ce a ware na jira shekara hudu ne kawai ina magana ne fuka shekara hudu suke cewa wannan kuma ana magana shekara 25 ba gan su ba saboda haka za su za su za su za su dauke ta matan yaro su ne a matan baya ne sai a raba gadon ba ba tare da su ba ina ba dan gadon ya raba gadon ba tare da su ba saboda suka ajin da ya ya yawa ce mutum yana nan kuma bai waiwaye jama'an ba <laughs> saboda haka za a masa hukunci a matsayi wanda ba na amma ai suka sace ya kamata su je alkali ya yanke wannan hukunci yana ba alkali yawa su je kotu alkali ne zai yanke hukuncewa mun yanke hukuncewa wani ya rasu na gane sai zama to ya eh, ne eh, hukuman eh, a yi masa hukunci mutuwa a lokacin sai a raba gado shi da ba tare da shi ba wata shi abu ne kamata Allah wa alaikum na'am limanci na mata akwai ne akwai da sun hada alkurani a oh, a ita limami eh, za ta shiga gaba ko za ta tsaya a tsakiyar mata ba? eh wasu fuka suna cewa ta tsaya a tsakiyar mata amma da babu wani na shiga rana da yake nunawa haka an gane wannan da haka idan ta shiga gaba ta ja su salama ba ba wannan ba inda su dukan su mata da ba dukan su mata da daga cikin su shiga gaba ta yi masu lafa wasu malamai suna cewa kasa shiga gaba ta sai a ta su amma babu wani su da kimina wasa babu wani su in har suna so su yi jami ba kuma ya shakka shiga gaba ta ta ta jasu shi ga rabu Allah ya samu assalamu alaikum wa